gaba kura baya siyaki ya ce yana da hankali to ya ce yana da hankalin ma wuta ce bai da hankalin ma wuta ce bai da hankali wuta ce domin ba kubuta zai ba shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko baka da hankali ka zage shi sai Allah dabtar da kai baka da hankalin ka rasa wanda zaka zaga sai mafi tsadan mutane me yasa baka zagi ubanka ba hanka haukar taka ta san ka tsallake babanka ta san ka tsallake babanka ashe ƙarya hauka ce da hankalin ba kubuta za ka ba a ce mahaukaci ne ma kai ba kubuta za ka ba kuma da wannan wai gwamnati tana so wai a yi doka wai daga yanzu duk malamai in za su yi wa'azi a rinka gwada kwakwalwarsu to kaji wani kuma shiririta garkaniya mota a randa Allah ya saka wa shugaban majalisar malamai na jihar Kano da alheri Malam Ibrahim Khalil ya ce 'yan siyasa ya kamata a rinka aunawa ba malamai ba 'yan siyasa ya kamata a rinka aunawa ana tantance suna da hankali ko ba su da hankali malami kan duk wanda ya hauka a ladabtar da shi mana ai bai wuce doka ba ko idan malami maganarsa kuke tsoro 'yan siyasa suna maganar da ta fita malamai haɗari ko tsatsiya ko da tsiya tsiya malami ne ya faɗa a ba mu a huta malami ne ya faɗa in an ƙi a nemi wajen shiga malami ya faɗi wannan maganar ku raka ku tsare ku mi menene in an tare ku bige wannan duk malamai suka faɗi wannan waɗannan maganganun haɗarinsu a cikin al'umma ƙaramin haɗari ne maganganu ne na tada hankali fa 'yan siyasa kuma suka faɗa wasu su yanzu shugabannin kasa ne waɗansu su gwamnoni ne waɗansu su kwamishinoni ne amma saboda tsabar karkatacciyar kuka mai daɗin hawa aka ce wai a gwada malamai to amma ba mu ce ba malami in yi ba daidai ba kar a yi masa doka amma in dai ɗan siyasa yana da damar ya faɗi albarkacin baki har constitution ya ba shi dama kullum 'yan jarida sai sun karanto ayar kan su sa tsiyar dan tsiya ce kan a zagi mutum sai sun ce wai constitution karkashin doka kaza kaza ya bada dama ai zagi kuma wannan zagin ma yanci ne yarfan ma yanci ne cin mutuncin ma yanci ne yancin albarka fadar albarkacin baki to wane ne ya fi cancanta ya samu yancin albarkacin fada eh, eh, eh, albarkacin baki wanda zai jawo aya ya jawo hadisi wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin ubangiji da kansa da zai maganar maganganu maɗanda suka fi daraja da tsada a duniya ya ce maganar masu wa'azi maganar malamai maganar wanda zai kira mutane zuwa ga Allah ya haɗa su da Allah ya haɗa su da manzan Allah wannan maganar ta fi komai daraja da kima amma duk ɗan adam ɗan adam ne zai iya kuskure in yi kuskure babu laifi a ladabtar da shi babu laifi a yi masa nasiha malamai an ba su ka'ida udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana kai wa'azi da hikima kai wa'azi da kyakkyawan wa'azi da ilimi wal hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani amma ku sani tsokana ce ba kuma wanda zai tsokane mu mu kyale shi ba dan siyasar da zai gaya mana baka sai mun gaya masa ke ba wanda zai ce mana kula sai mun ce masa cas in dai ba ku gane cewa malamai a baban kimantawa ne da mutuntawa ba to kar ku ɗauka cewa malamai kuma za su raga muku ba za su raga muku ba ba za su raga muku ba kuma abin da zai baka mamaki ba za ka taɓa jin wani arni ya ce wa fasto linzami a magana ba fastoci kwanan nan wani fasto ya gama zage mu a najeriya kakam ya ce kasar ma ba ta muhammadu ba ce kasar jesus ce amma ba ku ce a yi masa albarkacin baki ba ba mu ji wata hukumar tsaro ta gayyace shi ba ba mu ji wani mataki da aka ce za a ɗauka a kansa ba ya ce duk arnan su mallaki makami yaƙi za a yi fafur amma duk ba ku da damar ku gaya wa'ancan gaskiya ko ku tsawatar da su sai malaman addinin ku su kuka raina saboda waɗansu sun wulakanta kansu a gaban ku sun mai da kansu malaman addu'a a gaban ku ba sa iya gaya muku gaskiya in sun zo duk barnar da kuke za su ce kun yi daidai kowa ya bi to ƙarya ne ba kowa ya bi ba kawai zame mana kuturwa uwa kuka yi zama da ku dole amma wallahi ba kowa ya bi ba da yawa abin da kuke yi Allah ya sani ba mu yarda da shi ba kuma muna barrantar da kanmu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala amma kullum mu ne muku addu'a da fatan alkhairi dan ku gyaru gyaruwa ku gyaruwan mu ce gyaruwa ku alherin mu ne amma hakan baya nuna kuma za ku zage ku ta gaya mana maganganun da kuka ga dama ku ta tsokanar addinin mu ku ta mana karan tsaye kuma muna zara muku ido wannan ba za mu yarda da shi ba za mu taɓa yarda da wannan ba gwamnoni akwai 'yan kwaya a cikinku da yawa kuma mun sani wasu su wasu ko kwaye suka sha suka zo suka yi bankaura muna jin nauyin mu zo mu ce wa na fa da ya faɗi magana kaza ba ku gane ba a cikin kwaye yake a buge yake ba ɗaya daga cikin manyan ƙasar ne ya ce yana ba da shawara duk lokacin da za a sake naɗa mukami a rinka gwada su ba ba rami me ya kawo rami amma mu ba mu gaya muku haka ba sai ku za ku gaya mana wannan to wannan ba daidai ba ne ba dan wani ya yi, ba daidai ba ai mu ne ma muka jagoranci faɗa da shi ai ku ba ku so ma ku yi fada da shi ba ko ai kuna ta kokarin ma ku ba shi kariya don siyasar ku kama muna ta gaya muku hadarin abin in ba ku yi ba to Allah fa ba zai bari ba kuma muna jiye muku abin da zai jawo mana fushin Allah ya jawo muku ya jawo al'umma baki ɗaya, amma ku yi abin da Allah subhanahu ta'ala ya ba ku dama a lokacin ku ku yi wannan zai ja muku ɗaukaka zai ja muku farin jini zai ja muku mutunci duniya da lahira kun kare mai mutunci sai ku yi mutunci amma saɓanin haka to wallahi sun matallahi ba wai Allah kyalewa zai ba to amma a ƙarshe sai kun zo kuna nadama ina ma dai a ce mun yi wanda ku yi tun lokacin da kuke da damar kafin ku zo kuna nadamar da ba ta da amfani amma lallai-lallai, 'yan siyasa su rinƙa yi bakin su linzami musamman akan abin da ya shafi addini bakin rijiya ba wajen wasan makaho ba ne bakin rijiya ba wajen wasan makaho ba ne shi addinin da kuke gani na Allah ne ɗaukakar ka a matsayinka na musulmi shine ka mutunta addinin amma matukar ka wulakanta addinin wallahi Allah zai kata kata da kai zai wulakanta ka Allah ya sa mu gane da haka Khalid dan Walid ya ce ya Allah kyale ni in da kiwuyansa in sare masa kai in kashe shi kala sai manzo Allah ya ce la a a karkai haka la'allahu ayyakuna yusalli to ai tayu a wannan iskan ma da ya kuma kaga yana sallah duk da sallah ba wani amfani da za ta yi masa amma ka'idar Allah shine in kai wa Allah karar fili to shi ma yakan ce ai maka karar fili munafukai da Allah ya ce tsinannu ne yan wuta ne amma ya ce kar a kashe su a duniya saboda me saboda a fili suna nuna sunansa ne innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum munafikai yaudara Allah suke shi ma yake rama yaudarar da suke ma ramuwar shine bai ce ai musu hukunci irin na tsantsa arna ba tare da arnan ne hukunci na zahiri a duniya munafiki in ya mutu ko an san munafiki ne za a yi mai sallah amma ka sani ko annabi ne ya masa sallah sallah fa ba za ta amfane shi ba domin inda sallar wani tana amfanar munafiki a wajen Allah sallar annabi ce za ta yi amma Abdullahi dan Ubayy dan Salu da ya mutu manzo Allah ne ya masa sallah ragowar ruwan annabi aka masa wanka da shi ruwan alwalasa rigar da ta taba jikin manzo Allah da ita aka yi masa likafani duk abin da ya kamata a yi masa alfarma da shi Allah ya kwace shi an mai amma Allah ya ce ba zai shiga aljanna ba wuta zai shiga in sau saba'in ka roka masa gafara sai na kona shi to ka'ida shine shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in an taba shi yana haƙuri sai Allah ya rama mar shi ma Allah in an taɓa annabi shi kuma sai ya rama haka ake abin ai rashin girma ne a ce kowa ya taɓa ka sai ka fito ka kare kanka amma ya kamata a ce in akwai waɗanda suka san kima ka in an taɓa ka kai ba sai ka yi magana ba da haka annabi in an taɓa shi baya magana amma fa Allah baya kyalewa to gwandama a ce da shi ne ya taɓa ka ɗin a ce Allah ya taɓa ka amma kimarsa da darajarsa da haƙurinsa da karamcinsa shi sai ya kyale Allah kuma sai ya bi masa kadi da haka nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar a kashe shi ba yana nufin wai ba hukuncin kisa bane akan sa mun karanto ayat da ta nuna hukuncin kisa ne kuma an kashe wasu da yawa kuma da kansa ma ya sa an kashe inda ba a gaya masa ba aka yi kisan yabo zai domin wata rana wani makaho yana da yar jagora bai wasa ce take masa jagora amma ita kuma duniya ba wanda ta tsana irin manzo Allah kullum tana waka irin wakar da 'yan jagora suke yi sai ta zagi annabi yana jan kunnanta ke wancan ki daina fa sai an kwana biyu sai ta maimaita ran nan sai ya kyale ta sai da daddare suna kwance a gida ashe ya samu ƙasa mai kaifi ya ɓoye ya laliba ya laliba cikin duhun dare ya kama makogwaranta sai da ya tabbatar makogwaranta ne ya nutsa mata wuka ya hau ya danna ya kashe ta da gari ya waye aka zo aka gawarta ana ta tambaya wa zai yi kisa saboda ba a zaton wannan makawan zai yi kisa a ƙarshe da kansa ya taso ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah wai wance kake nufin da aka kashe yace eh yace ni na kashe ta manzo Allah ya ce me yasa ka kashe ta yace ai kaji kaji kullum muna tafiya sai ta zage ka na ja kunnan ta ba ɗaya ba ba biyu ba ki manzo Allah ya ce ha hadarun ha hadarun ha hadar jininta ya zuba a banza ya zuba a banza ya zuba a banza kara ce ta ma'aiki in an gaya masa shi ba zai ce ayi ba amma in kai yabanka yake yi shi yasa sahabbai da yawa sun kashe wasu sanadiyar sun taba annabi wasu ma iyayensu suka kashe Abdullahi dan Abdullahi dan Ubayyu dan Salul da babansa ya gaya wa Annabi bakar magana ya ce masa bako a Madina ba dan gari ba kofar gari ya je ya tare yace sai na sare masa kai wallahi lokacin da ya ce lain raja'ana ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha in mun koma garin Madina yan gari za su kori baki yana nufin shine dan gari Annabi bako da ɗansa ya je je ya sha kansa ya tare kofar gari ya ce wallahi kai kai ne ba ko annabi ne ɗan gari kuma ba za ka shiga garin nan ba sai da aka ji labari aka yi maza aka je aka gaya wa annabi bai taho ba gashi can fa abu zai katame ɗa ya tare ubansa ya ce ba zai shiga gari ba zala ce ku je ku ce wa ɗan alfarma ta ya bashi ya shiga zala ya wa zai kashe min ka'ab ɗan ashraf ɗaya ne daga cikin manya-manyan yahudawan madina ya tara yan dj ba abin da suke sai waka su zagi annabi a madina amma manzo Allah da kansa ya ce wa zai kashe mun wannan dan iskan Muhammad ibnu Maslama dan uwansa ne ya ce ya ma'aikin Allah ka banni ni zan maka maganin sa me kake so ai masa ya ce komai ma ai mayar ya lallaba ya shiga gidansa aka kulle gidan da shi bai sani ba domin shi ya fi kowa sanin sirrin gida da dare ya saɗaɗa ya saɗaɗa ya shiga ɗakin kwanansa ya zare takobi mai kaifi ya cire kansa kuma ya taho da kan wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam garin hauro katangar gidan ya fito ya karye a kafa da jan gindi ya dawo wajen manzo Allah yace na cika aikin ka amma ga matsalar da aka samu annabi ya shafa kafa sai yace tashi ya tashi ba abin da ya same shi ya watsake amma kawai sai mutane su zo suna magana banza magana wofi ya za a ce wai dan an taba annabi ai kisa kuma wanda suke faɗa wannan magana fa wasunsu sun yi kisan da babu dalili ma in ma tunanin turawan yamma ka ko arna mutum nawa suka kashe bai bai taka ba ballantana ya barar kisan da amerika ta yi a iraki me aka yi mata kisan da ta yi a afghanistan me aka yi mata duk inda take shiga ta yi kashe-kashe gaya min laifin da aka yi mata to kuma sai su zo su ce maka dan an taba annabi ba za a yi kisa ba wannan rainin wayo ne rainin hankali ne kuma wannan ya ci karo da addininmu dole ne mu fito mu faɗi gaskiyar abin da addininmu ya ce in haka ne shi wanda ya taɓa me yasa ya taɓa mu addininmu bai yadda ko gunki kake bautawa mu zagan maka shi ba dan me mu abu mai kima mai daraja a wajen mu zaka taɓa mana shi bangiji ta yi wala tasubbu allazina yad'una min dunillahi fa yasubbu allaha adwan bighairi ilm ko kyanke so mutum ce yana bautawa karka zagan masa shi domin in ka zagan masa kyankyasansa shi yanzu a ƙudurin zuciyarsa kyankyasansa a matsayin Allah yake kai a ka. to shi ma sai ya rama akan Allah yanzu kaga waye jawo Allah zagi kai haka musulunci bai yadda duk abin da mutane suke mutuntawa a zagan musu shi ba amma ai musu wa'azi da hikima da fahimta da hujjoji don su gane amma ba ka zo ka zagan musu shi ba to da inda in dai mu ma ba za mu zagi na kowa ba to mu ma kar a zagi namu wannan shi ne zaman lafiya kawai